zuciya mai imani idan aka ce ahlul baiti zai so zuciyarsa zai ji nishaɗi zai ji jin daɗi zai ji soyayya domin an kira wanda yake so ahalin gidan annabi Muhammadu. ahlul baiti din nan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa gata ne na wannan al'umma baki daya sabila da haka ahlul baiti ahlul baiti fi da iyalan gidan sallallahu alaihi wasallam dukkanin ƙaunanka da annabi sai ya zamto kana da rauni wajen soyayyar iyalan manzon Allah to karanci da Allah Allah bai karbi soyayyar da kake wa annabi Muhammadu ba shi yasa tun lokacin da aka kawo wannan topic na cewa za mu yi magana akan iyalan gidan annabi Muhammadu sai daga wajibin mu ne mu zo mu nemi albarkan wannan filin domin duk yadda aka ce za a yi maganan ahalin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole mu samu kasancewa da manzon Allah annabi yana gaya mana a cikin hadisi ingantacce man ahabbani wa ahabba hadaini wa ummahuma wa abahuma kana ma'i fi darajati yawmal qiyamah manzon Allah ce duk wanda ya so ni ya so annabi ya so sayyidina Hassan ya so sayyidina Husaini ya so sayyidina Fadima ya so wato sayyidina imamu Ali alaihi salam Mazalla ya ce ranar kiyama zai tashi tare da ni in ji annabi Muhammad wannan ya ishe mu dukkanin mukami ya ishe mu dukkanin daraja to da farko abin da zan faɗi shine ahlul baiti abin da ake nufi su ne iyalan gidan annabi amma kowace al'umma da yadda suke fahimtar su wane ne ahlul baiti duba da musulunci sun kasu kashi-kashi har akwai fahimta na shi'a shi'a ma sun kasu kusan kashi ɗari akwai irin su shi'a zaidiyya shi'a imamiyya al-isna ashariya kenan ko sannan kuma akwai fannin ahlus sunna wal jama'a a ahlus sunna wal jama'a kuma mu ma an kakkasu kashi kashi musamman ahlus sunna akwai na runto akwai na gaskiya na gaskiya suna son iyalan annabi na runto kuma makiyan iyalan annabi Muhammad idan kana so ka gane dan ahalus sunna na ƙarya to zaka ga baya son labarin imamu ali idan ka ga mutum ahalus sunna na ƙarya zaka ga baya son a gaya mai sai tuna fadima ahalus sunna na ƙarya baya son imamu Hassan, bai son imamu husaini to wannan karanci da Allah makiyin sunna ne ba ahalus sunna bane sai dai ahalus sunna ne abu na farko da muke so mu faɗa a nan shine malamai sun yi maganganu daban-daban game da ahlus sunna musamman al-imam shafi'i yana da jawabinsa akan ahlus sunna wal jama'a al-imam malik ibn anas na da jawabinsa akan ahlus sunna wal jama'a al-imam fakhrur razi na da bayaninsa akan ahlus sunna wal jama'a al-imam al-qurtubi na bayani akan ahlus sunna wal jama'a amma kowannensu ba yana faɗin ra'ayinsa bane yana bayani ne ina son ci ahlul baiti a ahlus sunna jama'a yana bayani ne duba da hadisin da ya zo daga bakin annabi akan ahlul baiti to ahlul baiti akwai wanda suke da fahimta hatta ahlus sunna wal jama'a suna fahimta na farko shine ayan nan na suratul ahzab wanda Allah yake faɗa innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera wannan aya Allah yana cewa ya ku iyalan annabi muhammadu. inna ma wannan kalimatu hasrin ne ma'ana ba wani manufa na Allah akan kawai sai abu ɗaya. wannan abu menene yuridu Allahu li yuzhiba ankum risal baiti Allah yana son ya kankara dukkanin zunubanku ya zamto ya wanke ku sunal garau ta babu da wani kura ahlal baiti ku yalan annabi wa yutahhirakum tahira ya tsarkake ku tsarkake ya ishe ka tsarki ko da aya ko ba aya idan an ce ahlul baiti fa ana nufin jinin annabi Muhammadu ne shi kuma jinin manzon Allah sallallahu alaihi ba jinin annabi ba duk ɗan adam sani daga cikin abubuwan da Allah ya haramta mana kararar ya kama sunansa sa akwai mushe akwai jini duk jini wanda yake mai gudana Allah ya haramta mana shi amma jinin annabi ana ma maganar abu ne wanda yake ana magana wani jini ne wanda yake mutacce a cikin nan adam ba shi ne bakin jini ba to shine ake yin kaho a cire wa mutum bakin jini in an cire bakin jinin nan za ka ƙara samun lafiya za ka samu stamina shi kuma shugaba barkaci idan kaho aka zo aka tsatsaga jikin manzon Allah domin annabi yana yawan yin kaho kaho na daga cikin sunan manzon Allah to wannan kahon lafiya yake karawa magani ne idan an maka aka saga jikinka aka saka mai kaho ka ce kana so ga jinin zaka gansa wani abun tsoro ne kamar ma halitta ne tsaban datti ne a jikinka aka cire amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga labarin zahir ga labarin wasu daga cikin sahabbai irin su mu'az da makamantansu wanda sun zo su an ɗauki jinin manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai kahon ya yi kaho ya ba da jinin ma'aiki sallama sai ya ba masahabin ya ce je ka zubar ka je ka zubar yanda yanda za ka je ta can nesa sahabin nan sai da ya tafi ya je ya yi haka dai zub da jinin da ke cikin wannan kawan sai ya ga ƙasa ta bude baki sai ce a ah, sai ya mai da ƙasa ya yi haka yaga ƙasa ta sake buɗe baki sai ya ce ashe abu ne mai daraja kawai sai ya buɗe bakinsa kawai sai ya kwakwada jinin jikin manzon Allah yana shan wannan jinin abin da ya fara zuwa masa na farko ya sha jinin annabi a ka'ida an ka sha jinin wani kai wasa sha ta baki wallahi sai ka mutu domin ka sha cuta muna ganin yadda in an yi wa mutum ƙarin jini a cikin gari nan a asibiti idan ka kuskura jinin ya ƙare wannan ruwan da ya ɗan sauran ya shiga jikinka to kai wasa shi kenan daga ranar ka in mace ce ta dinga zamewa ta yi ta rashin lafiya a rasa menene in namiji ne daga nan ya dinga lalacewa cututtuka kala kala dinga hawanka domin ka haɗu da jinin da baka san irin shi ba to amma wannan jinin manzon Allah sahabin nan ya konfaɗa jinin da ya dawo ya zauna domin annabi ya karantar da sahabbai ilimi sai ce masa ya kai wannan sahabin yaya jinin da na baka ka zubar ka zubar kuwa ya ce eh ya rasu Allah na zubar ta yadda ba wanda zai sake gani manzo Allah ce ko dai ka kwankwaɗe ne ce annabi na shanye manzo Allah sai dariya ya ce wallahi la tajtami'u la tajtami'u an-nar ko kuma la tadkhulu an-nar jasadun khalatat dalilin ya ce dukkanin cikin da jini na ya cuɗanya da jikin annabi ce ba zai shiga mutum da annabi ba shi daga nan an ba shi tikitin aljanna jinin jikin manzon Allah ya sha kuma wannan jinin al'ada jinin zubarwa ne amma shi na annabi ya sha mu duba shi ma ɗaya daga cikin sabon annabi shi da ya sha ya zo ce mazalla ya jinin ya ce wa annabi na shanye mazalla ya ce wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka ya ce daga yau mutane sun shiga uku kai dai ba za ka basu ko so ba za su baka domin ka ɗauki jinin da ya fi ƙarfinka to wannan ana maganar jini ba a koma a yi maganar bawani na manzan Allah ba balle bayan gida wanda mu ma ana ce masa kashi to na shugaba ake magana takin aljanna duk abin da ka aljanna ka cinye albarkacin bayan gida da ake ce ana yi to na ma'aiki shine albarkacin takin aljanna duk wanda ya ci wani abu na aljanna sai tuna Aisha alaihi salam ruwaya yana bayanin cewa sai tuna Aisha ta saba in annabi ya shiga bayan gida sai ta dambi bayan shi domin ta saba daga manzan Allah fito a gida kamshi ne yake mamaye gidan ranar sai ta tsaya a bakin shadda a bakin kofar bayan gida kai tana so idan ma'aiki ya fito daga bayan gida ta leka ta gaya yi yau ta tsaya gobe ta tsaya ranar ta tsaya abin ya dame ta Manzan Allah ya fito sai kalle ta shi tana tsaye a bakin bayan gida adabe ce mata ya Aisha ta amsa yace akwai wani abu ne ta shiru yace Aisha ko dai kina so ki bincika ne ce, eh ya rasulullahi na shiga bayan gida na bi ka kana fitowa na bi ka amma na shiga sai ita jin kanshi ni kuma har yau ban taba ganin bayan gida mu bayan gida ne ake ce masa ko to ni har yau ban taba gani ba kusan ba faɗa sai idan wannan tana binci ko in wata ne ciki ne sai ta fara amai yanzu ta ji asibiti ga faɗa ta fara amai to wannan sai tuna Aisha ta ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi ya ce ya aisha awa ma alimti an al'arda tabtali ma ya kiro min al'ambiya aisha ba ki sani ba ne idan fa buɗe cikin mu in dai annabin Allah ne duk annabin da ya tsuguna a matsayin zai bayan gida to kasa darewa take ta huce abin da ya fito daga cikin annabin nan ya wuce cikin kasa ba wai shadda suke ne ba a kasar da take buɗewa ita ma tana samun albarkacin abin da ke cikin ta wannan rabon kasa ne manzo Allah ce ma Aisha to bari ki ci wani abu bayan gidana shi ne takin da ake samun yabanyan aljanna duk wanda ya je aljanna aka kawo masa jikon giya ya sha ya ji daɗi to ya more ne albarkacin bayan gidan manzon Allah duk wanda aka kawo masa abinci ko shinkafa ko nama ya samu ne albarkacin bayan gidan Annabi Muhammad to ba bayan gida ba ne su jini ne jinin annabi ne ke yawa a cikin jikinsu wannan ya sa suka zamto sun bambanta da dukkanin halitta duk wani halitta in dai ba su ba ne, to bai kai su samun wannan afdaliyar na cuɗanyar jininsu da jinin annabi Muhammadu ba wanda ina albaiti malamai sun yi magana gida biyar akan ahlul baiti kuma kowa da nassi da fahimtar da suka yi da dalilinsu wanda suka dogara amma a ahalil baiti akwai tsantattun ahalil baiti su ake ce musu ahalil kisa su su ne guda guda hudin nan ko ita biyar an hada da shugaba ahalil baiti a matakin farko malamai sukan kawo matan manzon Allah duba da Allah da ya faɗa sai ce wa karna fi kunna, ya ce ahlul baiti kuma sai ce kunna dakunan ku nan da Allah ya kawo innama yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ala albayt wa yutahhirakum tatheera sai malamai suka ce siyaki na ayin ya nuna cewa ana magana kai akan matan Annabi Muhammad wannan suna mataki na ahlul bait ahlin Annabi Muhammad daga duk matan da ta zauna da Annabi musamman sai tuna Khadija uwar 'ya'yansa sayyidatuna saudatu sayyidatuna aisha sayyidatuna maimuna sayyidatuna zainabu sai dukkan wayannan kadisu su dukkaninsu ahalin baitin annabi Muhammad domin su suna gidan annabi ba su ci sai da abin da annabi yake ci ba su sha sai da abin da annabi yake sha alfarman su alfarman annabi ne haka ma yasa Allah ya cire su a cikin mutane ya mai da su iyaye yanzu sai tuna Aisha babanta shine sai na Abubakar amma idan ya zo ita ce uwarsa domin Allah ya faɗa wa azwajuhu ummahatukum sun matan annabi iyaye sai na umar yana da ya hafsa tana aure da annabi amma in zo ita ce uwarsa dole haka zai da bayan da wannan duka mukami ne Allah ya tsara musu su Allah ya ba su mataki na biyu ahlul bait su ne ahlul kisa kuma su ne matakin farko lokacin da aka saukar da alqur'ani إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مثال لا يذكر سيدنا علي يتي ناس سيدنا فاطمة عليه السلام an ce sai tana faɗi mai ta shigo bayan ta zo manzo Allah ce ta zo sai ce ina mijinki ta zo sai ce a kira sai na Hassan sai na Hussein suka zo manzo Allah sai ya dauko mayafi to ita ce alkisa annabi sai ya yafa musu ya rille su su kadai a ciki manzo Allah sai ya cewa Allahumma haula'i ahlul baiti ya ubangiji ga Imam'u Ali ga sai ga Fadima ga sai na Hassan ga sai na Husaini wa'annan su ne ahlul baiti nawa ya Allah ka yarda da su ka yarda da wanda ya yarda da su wannan annabi ya faɗa sannan kuma suna cikin wannan bargon shi yasa ake ce musu ahlul kisa ahlul kisa ma'ana iyalan wannan mayafin to wannan kisa'in wanda suka shiga su ne martaban farko a ahalil baiti ko da a ce ruwaya ya kawo da wasu to ba su samu wannan falalan kamar wa'inda annabi ya yi taksisun su ya takassusun su kuma ya rufe su da wannan bargon ya ce wa'innan su ne albaiti ko da 'ya'yansu ne ba su shiga wannan kisa'in ba domin akwai yar sayyidina Fadima wanda sayyidina Umar ya aura amma ba ta cikin wayannan ahalil kisa din ba ta cikin al-kisa'i din wa ina al-kisa'i su hudu ne kacal imamu ali sayyidina fatima sayyidina hasan na husain su ne wanda suke ahlul kisa'i wannan su ne riwaya na biyu sai riwayan zaid ibn arkam wanda shi kuma zaid ibn arkam ya rawaita hadisi yanda annabi ya jaddada a girmama ahalin annabi Muhammad. Maza Allah ya tara mutane ya ce zan gaya muku sako mai girma kunji kunji kunji kunji kunji kunji hadisin gadirul khum manzala sai ya tara sahabbai tukunne ya gaya musu ahalil bait ahalil bait kaza kaza kaza a lokacin akwai Hussein Biswat sai yake tambaya ma shi sayyidina Zaid ibn Arqam sahabin annabi yace to su wane ne ahalil bait din nan alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matan annabi ba su ne ahalil bait ba yace na'am matan annabi ahalil bait ne walakin wanda ake nufi da albaita nan alladhina hurimu sadaka ba'da wanda su ne aka hana musu cin sadaka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce su iswayi sai ce alu aliyin alu aqilin ali ja'farin ali abbasin ƴaƴan sayyidina ali ƴaƴan sayyidina ja'far ƴaƴan sayyidina abbasu ƴaƴan sayyidina aqil wayannan su hudu iyalan su ake nufi da ahlul bait a mataki na uku matakin ahlul baiti na hudu su ne almulhaqun wa'inda su ba su da jini da manzon Allah amma kuma sun samu karamci daga Allah kai tsaye wannan daga cikin su akwai irin su Salman al-Farisi Salman al-Farisi ya taso tun daga kasan Farisa ga irin su Zaidu ibn Thabit irin su wanda Allah ya kiga mana Zaidu falamma kada Zaidu min hawataran zawajnaka to su wayannan su suna zaune ne da annabi amma annabi sallama ya ɗauke su ya cire su daga cikin jinin iyayensu ya shigo da su daga cikin jininsa wanda magana na ce salmanu saboda soyayyar sa da sai suna faɗi da hidimar da yake mata yace salmanu minna ahlal baiti annabi ce salmanu shi ma ya shigo cikin mu shi ma ahlal baiti wannan nasi ne da manzo Allah sallallahu alaihi to ahlal baiti a mataki na biyar su ne ahlul baiti na luga duk wanda yake biyayya wa annabi wannan a luga idan an ce ahlul baiti ana nufin wanda suke kan addini wanda suke kan quraba a nasu to amma anan idan muka ce ahlul baiti za mu magana akan su to muna nufin ahlul kisa'i muna nufin azwajin nabi muna nufin ahlul baiti ahlu aliyin ahlu aqilin ahlu ja'far ahlu abbas amma idan muka ce ahlul kisa wa'innan hudin kacal ake nufi sai da tuna sai na husaini sai na aliyu sai sayyidina hasan wa'innan hudun su kadai ake nufi a ahlul kisa to nan da muka faɗa abin da yasa an kawo muku tarihi kaɗan nassi ne karara haramun ne ga dukkanin musulmi ya zama bai san wace ce sai tuna Fadima ba duk musulmin da bai san sai tuna Fadima ba to ran kiyama sai an masa bakkubuki bobiya kun walgawun ka san larabcin lokaci na isar da sako kawai ka zo baka jin larabcin ka ji wani mala'ika kalle ka ce ba dambun ka gane mana ka gane ai da ce da mai kata me ka kida kuma nan ah! kai da kun kwasa wallahi yasa la fatan jama alai algara lafiya shi larabci lokaci na da wakai ai yare kala kala ne amma kai da kaji ka san akwai gwaramar da za a shirya ah, to ran kiyama in ka je baka san sai suna faɗi ba wallahi ka shiga uku domin lokacin da suka cika da cutar da annabi kafirai sun tambayi maza Allah ah, idan har mulki kake so za mu baka mulki ka daina aibata allolinmu manzo Allah ya ce ba mulki bane kalla inna hada buwa annabta suka ce ƙarya ne suka ce aljanu ne suka ce sun yi sharri duka sun yi suka ce kuɗi yake nema Allah ya ce ya rasulullahi ba su amsa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ka gaya musu amsan nan ba na neman taro ko kobo ko sisi abu ɗaya nake nema ku so iyalan gidana in ji Allah Muhammad sai kai aka samu ba ka san su hadisin buraida shi aikansa aka yi yaki a yamen da aka je sai aka samu ganima mai yawa da aka samu ganima mai yawa kawai sai ya zamto manzo Allah sai tura imama Ali ya raba ganima to a ciki akwai kuyanga kuyangan kuma imama Ali a ka'ida su ahalin baiti suna da khumusi duk abu na musulunci suna da kaso ɗaya cikin biyar sai aka bata aka ba imama Ali to wannan abin sai buraida sai ji zafi a ransa sai ya zo sai yake magana yana ta maganganu kananu a gefe mazala da ya ji labari ranar sai ke tambayansa wai yaya a ta gudu aliyan buraida kana ki imama ali ne ya ce lalle ina kin sa yaga manzo Allah bai ji kunya ba annabi ce kana kin sa ya ce eh. manzo Allah ce to ka so shi domin Allah yana son sa yana kin mai kin sa ni ina son sa ina kin mai kin sa shi sai imam ali ke cewa ni manzon Allah alkawarin da ya min ni ni ne ayan ganin munafiki da mumini alaman mumini ka gana son Imam Ali alaman munafiki ka ga yana ke Imam Ali wannan topic ne mai tsayin gaske ban hau ma topic din ba amma kuma na kula akwai uzuri amma abinda nake so na tarkici akai yan uwa ahlul kisa ahlul kisa na farko sirjina Fadima ‘yar Annabi Muhammadu. Wajibinmu ne ya zamto mun san wace ce sirjina Fadima, ko ba sani na da'awa ba, sani na girmamawa, domin kullum kana faɗin sunanta kullum amma ba tare da ka ambata ba, tunda kullum kana faɗin wa ala alihi haka kadari. وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كسرت ذكر آل سيدنا dole tana نتيجة sai ta Fatima nan alaihi salam ita ce yar manzon Allah wanda ta rayu da annabi har sai da annabi ce mata ummu abiha uwan mahaifinta ku ji wannan sunan ba sai tuna Aisha an ba ta daraja aka ce mata ita uwa ne na mahaifinta Abu Bakari sai tuna Hafsa an ba ta daraja uwa ne na mahaifinta ne Umar domin Allah ya ce matayensa mu iyaye ne na mu'minai to ita kuma sai ta faɗi sai annabin ya bata mukami ita uwan mahaifinta ne annabi Muhammad shi sa zai zanto sai ta mukamin mukaminta daban ne ran kiyama in ji manzon Allah ya ce da a taru dukkanin annabawa suna nan mala'iku suna nan waliyai muminai har fajirai kowa nan Allah zai yi umarni ya ce mala'ika je ka kwana kira mala'ikan nan dai tashi ce ya ahlal mahshari guddu absarakum fa hazihi fatimatu binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ku dukkanin taron halitta kowa ya rufe ido dukkanin mu sai kowa ya rufe ido za a ce ga sai tuna fatima ta zo za ta wuce sarari kowa ya rufe idonsa haka kowa ya rufe ido ya kasa da kai domin mu sai tuna fatima alaihi wasallam wannan fafilin tashin kiyama ne kowa ne sai ya yi wannan abu to sai zama a duniya ba kai daidaita ba ba ka santa ba ka san labarinta kana kinta to ka shiga uku imam alaihi salam ya zauna da ita ya hidimta mata a matsayinta na yarsa matansa kuma yar shugaban halitta ne muhammad domin imam ali rainan annabi ne kanin annabi to wannan sai ta faɗi kenan manzo Allah ya ce ita tsokan jikin annabi Muhammadu ƴaƴan ma'aiki duka ba su rayu ba sai ta kare ta rayu alaihi salam kuma ta rasu bayan manzan Allah da wata shida lokacin da manzan Allah bai da lafiya ta shigo sayyidatuna Fatima alaihi salam aka ga tana ta kuka annabi ya kama kunnen ta mata magana ta dinga kuka bayan nan annabi ya sake kiranta tana zuwa manzo Allah ya mata magana a kunne shikenan take kawai sai aka ga sayyidatuna Fatima alaihi salam tana ta dariya tana ta murmushi sai tuna aisha ta sai ce wata sai tuna fadima wani hira ke da annabi ta ce a wannan sirrin mu ne ni da shi sai bayan annabi ya bar duniya sai ta take cewa sai tuna fadima ina roƙonki a matsayina na mahaifiyarki ki biya mu ta ce annabi ya kama kunne na ya ce mini zan tafi ya haƙuri da ni ya ce sai na dinga kuka in jita da ya sake kama kunna sai ya ce min ba za ki yarda ki zama na shugaban matan duniya da lahira ba Maryamu Asiya duk suna kashanta sai ta ce na yarda sai ce kuma ke ce farkon wanda da riske da bayan na mutu shi sa ta rasu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta haifi sayyidina Hassan sayyidina Husaini ina jin sai kuma ta haifi ya wace sayyidina Umar ya aura wanda tarihi ya tabbatar da wannan ta haifi yara dai kusan guda uku imam ali alayhi salam shine mijinta sannan shi ma ahlul baiti ne shine wanda manzo Allah ya wato halifantar da shi cikin halifofinsa guda hudu Allah kara mana san su Allah far mu da su Allah kuma ya tashe mu tare da su Allah ya hana mu dukkanin abin da zai zamto kiyayya ne a gare su albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani wanda suka da wannan taro Allah ya ba mu mu da su albarkan iyalan annabi Muhammadu Allah ya ba mu mu da su albarkan iyalan annabi Muhammadu duk wanda a gidansu babu fadima masu yi kokari su nema su saka su saka domin akwai albarka ciki duk wanda babu ya saka mu yi kokari duk wanda babu a saka to minti biyar kenan ka tabbata bi baya ba mai san ina da uzuri ya so ya waje ne yau bane ina da uzuri amma abin da nake faɗa dai shine sai tuna fa'ima alayhi salam duk wanda a gidansu babu to sun yi asara saka mu yi kokari mu yi kokari Allah ya yi kokari da gaske ne ba mu a gidanmu da na sashi lissafa Fatima sai na ga a mata akalla na lissafa kusan goma sha biyu Fadima Fadima Fadima Fadima da inkiya nazifatu Fadima ce nafisatu Fadima ce sarra'u Fadima ce zakiyatu Fadima ce an sa Fatima Fatima Fatima sun mutu har guda uku sannan kuma ɗaya ta rayu ita ma Fadima ce sannan an saka suna nan dai kawai Fadima kawai kowane suna nan bincika da ce a a'a sa suna Fadima ne aka saka aka mata wannan lakabin Shehu na da 'ya'ya Fadima har guda uku babban yarsa fa'ima ce yana da babban kuma haliminsa Imama Ali sannan na da babban cikinsa Hassan sannan da ka gani yana tare da sahabbai mana abokan zamansa akwai Abubakar akwai Umar Tore akwai Usman Jaye duka wannan ba wani bane koyi ne da Annabi to dukkan mu yi kokari mutum ya nemi wayannan sunan dake abin da cike man na karshe kada mu yadda mu ji cewa wai san iyalan annabi shi an ci ne wannan kuskure kar mu yadda kamar yadda muka yi wayo yau in an ga mutum da annabi ya ce masa wai dan dariƙa ne ya kai ga cewa ko wanda ya ba mu labari wai a kasuwa ne kullum idan ya zo sai ya karɓa wayarsa sai ga a profile ɗinsa ya saka Muhammadu Rasulullah. Ranar Ustaz sai ce masa, Malam ya naga komai naka annabi kamar dan dariga wai ustaz zai bake tambayan shi malam komai na kai inda annabi kaman kai dan dariƙa ne Ya ce ai ɗan dariƙa su ne komai annabi Ya ce eh mana komai annabi kaman dan dariƙa kuma wannan alkhairi ne fa ma'ana an mana shi da mu komai annabi ne to kada ka yadda kuma wai in ai magana albaita ku ca ah, sai shi a a ah, a ah. alal baitin nan shehu tijjanar jamalu dalilin da ya yasa muke bin shi muke son su muke riko da shi ahalin gidan annabi Muhammad sila kar jana abin da ya yasa ahalin gidan annabi ne to kowaye inda ahalin annabi ne a girmama shi a so shi a kusanta da shi wannan shine shawarin da nake baku mu rike su a matsayin ahalin annabi sai na Hassan sai na Husaini ku ji san su a ranku kar ka kuma ya ban su imam shafi ke cewa in kana rafdan shubbu ali muhammadin falyashhad as-saqalan anni rafidi yace in dai san iyalan annabi shi an ci ne to kowa ma ya kira ni dan shi a nabuta kamar yadda yanzu zikiri wani ya ce masa kafirci kana la ilaha ya ce maka wai wannan bid'a ne to in dai zikiri bid'a ne mu yan bid'a ne tatattu dan ba za mu daina ba in maulidi bid'a ne mu yan bid'a ne tatattu nan ba za mu je da ba ashe abinda kai kake tunani ba shi mu muke tunani ba saka lalle yan uwa mu sake canzawa mu kokari mu kulla alakan mu da iyalan annabi Muhammad mu kulla alakan mu da matayen manzon Allah sabon annabi duk mu girmama su saka ina ba da masu kwamitin maulidi din da sun gara mana lokaci a kasancewar na zo ni a rubuce kuma na samu manyan baki akwai sha'irai ga kalifa yana kallo da kuma masu sarauta duka shiga wannan waje to ina ba kowa hakuri Allah saka mu kowa da Allah saka da mata da suke yabo to Allah ya ƙara yin musu su albarka cikin yabon su a sha'iran mu kullum muna ba da shawari ma sha'iran mu duk yadda muka da su muna ba su shawari shawarin nan ko shine sha'iri kafin ka je ka faɗi yabo akan annabi in akan wani abu ne to kai kokari ka binciki wannan abu ka binciki wannan abu ka binciki wannan abu duk abin da ka san za ka bi annabi ka yi kokari ka binciki wannan abu kun ga hatta irin littattafan da muke gani imam al ya rubuta al-kurda ya rubuta hamziya sai da ya karanta abu tukun ya rubuta abin a waka saka mu yi kokari duk abin da za mu faɗa kan manzon Allah ya zamto in an tambaye ka me kaza yake nufi ka ce a littafi kaza an ce kaza sai ya zamto wakan ka Allah ya mata albarka kuma ko da mutane ba su ji ka ba kana mashairi karka damu wani yana nan yana wakan ma ba a damu ba in yazo yana yi ita dariya amma kuma masoyin annabi Muhammad kuma yana yi annabi yana ji sai kar karka damu a matsayin ka na sha'iri sai ka ga yadda mutane suka fi ka a karka damu da wannan ka yi dan annabi Allah zai ci da yawa rubutun diwani shi Ibrahim ba rubuta ba yana yi ne da ka kawai wasu suke rubuta ba da yawa wani kuma yakan zauna ya rubuta da kansa saka ina ba ku shawari mu yi kokari duk abin da kuke nan irin da muke mu muna yi ne na farko kuna yin shi shirya waka kuma yana tasiri yana tafiya waje mai nisa muna tsarkake harshen mu muna kuma dakewa wajen bibiyan magabatan Allah ya taimake mu fata da satin wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu alkhairi wanda suke suka tsaya cikin wannan hidima Allah mai da kowa gidansa lafiya kowa wanda ya kashe taro ko sisi Allah ya mai da abin da ya kashe albarkan annabi Muhammad baka alqur'ani yadda muke wannan taron a wannan farfajiya Allah ya kara albarka a wannan gida wannan gida Allah ya kara masa lafiya Allah ya ƙara taimakonsa dukkanin makwabtansa wanda suka ba da haɗin kai su ma Allah ya saka musu da alkhairi wanda ba su gane alkhairin maulidi ba Allah ka ganar da su kwanan nan mun ga yadda masu zagin maulidi suka haukace suka zo na yanzu saboda yawan zagin maulidi mutum ya haukace ma ya zagi kansa ya zagi ubansa ya zagi ubansa Allah wannan duka kuskure ne sai mu tsaya mu dai kullun annabi in mutum ya zage ka kace ka yi salati wallahi ko wuce ta ɓata masa aiki saka yi uwa a tsaya da gaske a yi rubo a titi fata da safi fata sun lara mun rabu da duniya da wani ya kada mu ya kasa sa su samu da da ya kuma wanda suke kasan fasin Allah taimake su mu ma wanda suke neman aiki Allah ka ba su masu makaranta Allah ka taimake su masu neman aure Allah ka ba su masu neman aure Allah ba su wanda suke neman mazaje daga Allah ka ba su masu neman mata daga Allah ka ba su